عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها مني إلى العالم الرزق عليك مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها يبقى لي التكوى عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع لا إله إلا الله لا إله a na madi a daidai wannan gaba mai girma mataimakin gamna riga da ya kara so madan mai girma mataimakin gamna lale marhabu Thank you. fati dorai ya wakilce shi kaɗan daga cikin mashahuran malamai da muke dab ƙara so su da suna nan wuri insha Allahu akwai sheikh lamine inyas akwai sheikh bayi lamine inyas akwai sayyadi nuru baba lamine bakar da dai su to ga da kuma manya-manyan malamai daga yawancin kasashen afirka ta tsakiya afirka ta yamma da kuma afirka ta gabar wanda dukkaninsu suna birnin dutse kuma insha Allahu nan ba da jimawa ba za su so wajen wannan ƙasashen walima da mai girma gamna shirya musamman a wannan dare a fadar gwamnati da ke dutse. talatin zuwa awa daya tsara tsari na protocol kowane masauki an riga da an tsara hidaki daki wannan rumfa da nake nuna ta kamar da ake sanar da ni a daidai wannan lokaci rumfa ce da aka tsara a wa shekinai wanda kuma tuni an riga da an azayyana sunan su aka da kwallon kimiyya ta jihar jigawa da ake ta kai ku dangane abubuwa sun tafi cikin tsari wannan ya su jawon gogegge ne a tsari na karɓar baƙi da kuma tsari na cigaba harkokin addini yau ma a wannan karo ba ya ƙasa a guyo ba da ne ganin injiniya sabanin kola hadeja Mai bai gamna shawara akan ilimi mai zurfi wanda shi ne sakataren wannan ƙungiya a jihar jigawa su na ta kai wurin tsara abubuwa daki-daki muna godiya da yadda ake tafiya da harkoki musamman na saukar baƙi da kuma kara masu dangane wannan jiha ta ci gaba da ansa sunanta. akwai motoci daban-daban kamar irin su injiniya sabon dan kola hadeja dr mahmud haruna hadeja muna godiya da kyawawan zare-zare da muka gani a ƙasa muhammad sallallahu alaihi wasallam a masaukin shugaban kasa da ke fadar gwamnati a dutse guri ya yi wuri mai gamna ya sauka cikin ƙoshin lafiya ga godiya da allah subhanahu wa ta'ala malamai da suka siyarci wannan jiha tamu a yau don wannan mashahura lamari da shi ne irin na a tarayyar najeriya Nijar, Morocco, Mauritania da sauran kasashen Afirka dukkaninsu sun halarci wani wuri kai babban jagoran wannan tawaga Sheikh Lamine Inyas wanda shine babban ɗa na Sheikh Maulana Ibrahim Inyas daga ƙasar Senegal shi ba ya riga da ya karaso wannan wuri a madadin al'ummar jihar Jigawa mu ne muku lalle marhabin da fatan an zo lafiya kuma za a yi wannan mashaura na lafiya kamar da aka san wannan jiha tamu ƙarƙashin jagorancin mai girma gamna na karɓar baki da kuma kara masu Thank you. jama'a ne mu a zauna za mu ɗauta ta najeriya mu yi addu'a wanda suke da kira fili da allah a koma gefe a nemi wuri a zauna akwai rumfuna na manya-manyan baki da aka riga da aka sanadar a zazzauna za mu fara abin da ya tana mai jima gamna ya riga da ya kara to wani wuri Thank you. masu girma manyan shehinai ba samu wuri a rumfa ta manyan baki ba za su zauna a rumfa wadda take kallon manya-manyan baki da ga wannan ka masu kujera faddal faddal ka da kuma sai ran da kuma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 رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم للسجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم أرمى الله سكر الهي Ina da zuciya na ciki tsundum na yi ruko da kai da sunnar ka ga gamgam sallallahu alaika tun jumma tun daga an ambace ka to an sa aya annabi shugaba ina wani ba kai ba ya za a yi na kai gare ka farin na bi gabas da yamma ban ganka can ba na bi arewa ba nuna kai ba shakar kaniya nike ban bisa ba ga ka da ni ina bai dan baya bismillahi wahidin ahadin sarki in ba an matan ka ba na iya aiki in dai zan kira ka ba ni baraki ba makawa abun bidaye min sauki hasken zuciya da haske na aiki sa nasara ta dinga buɗa min hanya rabbi cika kalar gagara girga ai musu martaba kalar gagar hanga shugabancin da wa'inga alisahabu za su dogara a yi riga da ragar da na sanya katanga ta raba da ni da masu munyan baya zan yi sulo kaɗan na kai baitin girma gun shehi tijani kogin alfarma ina maza kaɗan akwai shek hama madadin ma da haimada farmu ta dama shehu bala

mu kofar rabu shi kai ba na nishi wanda ya je ya hauka a faro shi sai ya so a baka in ya kai baya annabi shugaba ina wani ba kai ba Allah ne gaban ka kowa na baya shi fa Muhammadu wane ne kuma bayani in gane farko dai shi manzo ne na Allah mun shaida haka ne Allah ne gaban ka kowa a ƙasan ka wataran sai ku ji suna ne ya baka wani yanayin mu da aiki ne ya baka matsayin ma mukan jina shi cikin naka yarda ma ya kanyi ne a cikin taka annabi martabar ka ta girmu gidaya ka daidaita a farkon ka da ƙarshen ka ka daidaita a cikin ka da ka ka daidaita a nutsuwar ka da motsin ka ka daidaita kira sunanka da siffarka ka daidaita cin a halarar soyayya ta kayan da ka so kai ɗaya ne daidai ko ana ga tashi yar matsala sai dai wanda ilahu ya rufa sai a gashi dai wannan ya kama da masu kalar daidai annabu dai kadai ya daidaita a daidai ko a cikin raha, ma'aiki bai karya na sha san kari ciki na yi damdam haske inda bankuna zan doke su sikara a zo a tattare gaban su Ɗan masu ma'aran yansu masu farin ciki da saura a gasinsu in tafakar rasu in ga iyakarsu har a kiran mahaukaci don soyayya. Hauka in ta san ma'aiki ce lale, ai ta ruwanta ‘yan uwana ta malale, in taba farin cikin ta ina zalle, in kanka ta in saka ta kamar kyalle, in dai ɗahana a zuciya to lallai. mana abubakar ya muwa neman na mai girma mataimakin gamna alhaji umar a na madi mai girma shugaban majalisar dokoki na jiha wanda ya samu wakilcin mataimakin salon suleiman musa kadara mai girma daga kasashen niger morocco senegal mauritania da kuma gida nigeria sudan da sauran kasashen afirka da muke tare da su a wannan wuri da sauran mashahuran malamai wanda lokaci da ba zai bari mu kawo su ɗaya bayan ɗaya sai dai mana hakuri assalamu alaikum dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda kira masa ikonsa sa da kudurarsa ya tara mu a matsayin shugaban kasa da ke gidan gwamnati a dutse da wannan liyafar cin abincin dare da girmama da kuma tunawa da manzon sallallahu alaihi wasallam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 لهذه الولاية المباركة وسيادة مولانا ومربينا ابن مولانا الشيخ محمد الأمين شيخ إبراهيم نياس نرحب بجميع من شارك في هذه المناسبة الميمونة بصوت حار نيابة عن أعضاء هذه اللجنة في ولاية جيجاوا وأعضاء هذه اللجنة في نيجيريا عامة نرحب بكم في دياركم الثاني هذه المناسبة أيها السادة الفضلاء عقدت تكريما وإظهارا للفرح والسرور بمناسبة, ولادتي مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه النور الذي أضاء الآلم وعلم الذي أذهب الجهل في هذا الآن الإنسانية التي كانت مثلى للبشرية بصفة عامة من بداية البشرية إلى نهاية يوم الدين نشكر الجميع ونرحب بمن جاء إلى هذه البلاد ليشارك معنا في هذه المناسبة ابتداء من الخليفة العام الذي ينوب عنه مولانا الشيخ محمد الأمين وكل بنات الشيخ من آه، السيدة وأمنا أم الخير التي كانت تربينا دائما وسيدة آه، آه، رحمة الله التي كانت أختا لسيدة أم هاني وغيرهما من من الذين شاركوا معنا في هذه المناسبة نرحب بالجميع ونقدم آه، شكرنا وتقديرنا لجميع من شارك فينا آه، ميجل ما قمنا أبنى نفرا أتكتشي باين بودياك الله سبحانه وتعالى أولنا مناسبة ميجل ما وأنا مكادو أدن دومين متي جونامو murnar samuwar hasken da ya haskaka duniya shine haihuwar manzo sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mai girma gwamna muna gabatar da godiya mu ta musamman ga irin kokari da aka bada wajen shirya mana wannan walima don girmama shahannamu da kuma ainihin dukkan mabiya da rikar tijjaniya da masoya manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da suke cikin wannan ƙasa ta mu baki domin a cikin wannan taro akwai 'yan najeriya akwai 'yan kasar shahannamu na senegal da murtaniya da kasashen da suke makwabtaka da mu har nijar da dai sauran duk waɗanda suka zo a wannan waje kuma mai girma gwamna ka shirya mana wannan walima to allah isa kama da alkhairi kuma muna gabatar da godiya ta musamman ga sharifai jikokin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda 'ya'yan shi jikokin maulan mu Ahmad Tijjani suka taso tun daga Senegal su ma suka zo domin su yi musharaka tare da mu a cikin wannan taro jama'a wannan haduwa a cikinta a Murtaniya da Morocco yawa a cikin wannan taro akwai niyyar da muka kudurta a ran tun lokacin da muka tabbatar za mu yi gudanar da wannan taro shine gudanar da addu'a ta musamman ga wannan ƙasa tam Allah ya ba mu zaman lafiya fitintunu da suke cikin wannan ƙasa Allah ya yi mana maganinsu kuma wannan musiba da muke tare da ita ta wannan annoba Allah ya kawar da ita a wannan ƙasa ya kawar da ita a duk duniya baki da wannan addu'o'i da kuma neman arziki da wato ainihin wadata da kawar da musibu ga ƙasarmu duka suna cikin ajandar addu'o'inmu sannan akwai addu'a ta musamman da muka shirya saboda mai girma gwamna a busa wannan karrama mu da yi, da 'yan tawagarsa duka za mu yi musu addu'a bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu Allah kuma ya saka muku da alkhairi wanda duk yake tare da mu mai girma gwamna muna tare da shi alkawarinmu da kai tsawon shekara da shekaru yau ka nuna mana kana rike da shi ba za ka bar mu ba kana tare da mu duk inda kake mana cikin zuciyarka to yadda ka rike mu a cikin zuciyarka Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci al'amuran ka baki da Allah ya sa duk burin da kake da shi a rayuwar duniya da ta lahira domin mu in mun sa muka yi wa mutum addu'a ta duniya da ta lahira Allah ya biya masa bukatun duniya da na lahira baki da a wannan shine dan takaitaccen jawabi na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jawabin mara kenan wanda shugaban wannan kungiya dr morgan haruna hadeja ya yi a daidai wannan gaba inda ya bayyana godiya musamman ga mai girma gamar da sauran masu ruwa da tsaki na aiwatar da wannan taro da kuma yin ado idan samun ci gaba kowane fata a najeriya annabi akan komai ba imaninsa ragagge ne wata rana sayyidina umar yana duba fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi wallahi ina son ka na fi son ka akan dukiyata na fi son ka akan yayana na fi son ka akan matana na fi son ka akan komai na wa in banda ina da yake tsakankanin hakarkari na annabi ya ce umaru da sauranka wallahi imanin ɗayan ku ya cika sai ya fi so na ni muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akan matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa da ransa da yake tsakanin hakarkarinsa sayyidina umar nan take ya usuli ya ce ya rasulallah wallahi ka shaida na fi son ka akan matana da ƴaƴana da dukiyata har da raina da yake tsakankanin hakan kalina annabi ya ce al'ana ya umar al'ana ya umar al'ana ya umar yanzu ka zama musulmi yanzu ka cika mumini yanzu imanin ka ya cika ya kai umaru ashe kaga babu shakka ka fi son wani abu akan manzon Allah kuskure yace yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko ni oh yace in faɗa maka wa muhammadu habab fi a hablun min masa saboda haka girman manzon Allah yan uwa mu hattara da shi mu girmama shi mu ba shi dukkan mu idan muka yi haka za mu tsira gobe kiyama za mu tashi tare da shi wanda ya tashi tare da shi zai shiga aljanna ba hisabi ba bincike daga karshe what you are doing is in case you make this no wallahi i will break this camera i've told you go ahead break this camera go ahead Hussein da kuma manya-manyan halifofi da kuma 'ya'yan shehu da zura'o'in shi da kuma wakilin halifa gaba ɗaya na karika tijjaniya na nijar wakilin halifa shek muhammadu musa tuta a shek muhammadu lakai da kuma 'ya'yan shehu mata da suke nan a jagorantar sai da suna ummahani da kuma sai da suna rahmatullahi ibrahim yes duk muna murna da hadar tohonku kuma muna gode muku da wannan lokaci da dama da kuka ba da komai kuka aji mun san lokutan ku suna da tsada sosai kuka zo kuka sharafa mu tare da mai masaukin mai masaukinmu wanda kuma shine ƙarshen bayan wannan taro girmama manzon Allah Qur'ani yana ce mana a cikin surat Yunus kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un cewa da ba wani hujja na tsayawa a girmama manzon Allah da wannan ayan Qur'ani yace da falalan Allah da rahaman Allah idan ku suka same ku to ku gode ma Allah shi ya fi tarin dukiya da duk wani abu na rayuwa malaman tafsiri sun tabbatar da cewa ayan Qur'ani da take wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma aiko ka ba ya rasulullahi sai dun ka zama rahama ga dukkan halitta malamai suke alam kullu masu walla duk abin da ba Allah ba annabi rahama ne gare shi saboda haka me laihinmu mu taru kawai mu tsaya mu ce kawai don mu girmama shugaban halittar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me laihin mai girma gwamna da tsayawa ya zama ƙashin bayan wannan taro me yasa ba za mu so shi ba me yasa ba za mu yi musharaka da shi ba me yasa ba za mu gode mishi ba saboda haka muna godewa godiyar da bakinmu ba zai iya waɗin irin wannan godiya ba bisa ga dukkanin goyon baya da mai girma gwamna ya bamu ya buɗa mana jihar jigawa baki ɗayanta ya bamu masaukai ya buɗe gidaje ya buɗe huskar shi ya buɗe ajiyun shi ya gayyato muna muka gayyato wayannan baƙi namu mu masu tsada da kuma shagabanni na najeriya baki ɗaya a bisa jagorancin shugaban wannan maulidi halifanmu na shehu muhammadu gibrima muke godiya sosai muna mika godiya ga ga mai girma gwamna da kuma 'yan tawaga mai girma gwamna tun daga waɗanda suke tare da shi tun daga su protocol nashi da su digital tun da muka fara wannan taron ba su huta ba kullum yaya za a yi kaza yaya za a yi kaza Allah ya kawo mu wannan rana saboda haka muna gode ma Allah muna gode ma babba mai girma gwamna da mataimakan shi muna gode ma dukkanin shehunnai na Najeriya baki daya da kuma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin musulmai na jihar jigawa da kuma na najeriya baki daya da kuma wayannan uwaye namu da suka ga girman annabi sallallahu alaihi wasallam suka bar abubuwan da suke yi suka zo tare da mu duk mu girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu san abin da za mu gaya musu ba sai dai mu gaya musu abinda da wani babban malami a misira lokacin da suke ta damuwan shi wai me yasa ake maulidin nan me hujjar maulidi yana son ya fito ya zo ya bayani me yasa za a girmama annabi yana kwanta bacci sai ga manzon Allah annabi ce ya ishe ka hujja ka ce wanda ya farin ciki da mu mun yi farin ciki da shi saboda haka muke gaya yadda muka gwada farin ciki ga annabi ya ishe mu riban rayuwa annabi yana farin ciki da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kuma muna son kamar yadda muka faɗi muka sanar kuma ga katin gayyata don muka watsa cewa mun san halin da ƙasa take ciki kuma mu wayayyu ne a cikin addini mun san ko matsayin addini ga irin annoban nan da yake faruwa ko mun san abin da shehu mu yake gaya mana malamu shehu muhammadu lami da kuma irin addu'an da ya yi na wannan cutan saboda haka wurin taro gobe kowa ya sa wannan amawalin shi kowa ya sa ya rufe fuskanci saboda bin ƙa'idar doka da bin ƙa'idar gwamnati kamar yadda muka sanarwa saboda haka ya kamata mu zama 'ya'ya masu koyi kowa ya zo da abin rufe bakin shi kuma tunda wuri ne mai abin nan kan mu ta yawan cunkoso ana budawa saboda mu yi taro lahiya mu kare lahiya Allah ya ba mu ikon saboda haka Allah ya saka alheri kuma yadda muka haɗu Allah ya haɗa mu gobe lafiya kuma Allah mai da kowa wuraren shi lafiya a dai wannan gaba zan gaishe shi malami Sheikh Barham daga Sudan dan ya rufe mana da addu'a قديما فرب المصطفى عبده الحق ولي في جناب المصطفى الحب والشوق يصلي عليه ربه وعبده وأثني عليه حال الحب والعشق ومتى مقبول وإني خديمه وإذ كنت مقبولا تبين للإتق يهيمون شوقا بالرباب وفرسنا وجمعي حضاني حبا أحمد والفرق وهل يتأتى حب غير محمد فحب سوى الماحل عماية والفسق سوى حب آل المصطفى وصحابه ومن كان صديقا وزينة كل الناس من خلقه الرفق عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها مني إلى العالم الرزق عليك مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها يبقى ليتك المحبوب عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع لا إله إلا الله لا إله mai girma gamna taken najeriya sabon Alhamdulillah, ‘yan Shehu ya ƙaddamar da mai daraja